Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. A ranar Talata ne idan Allah ya kai mu Amurka masu kada ƙuri'a za su tunkari rumfunan zaɓe a fafatawa kud da kud tsakanin 'yan takarar jam'iyyar Republican da na Democrat tsohon shugaban Amurka Donald Trump da mataimakiyar shugaban ƙasa mai ci Kamala Harris. wata mai sharhi kan al'amura ta shaida wa murya amurka cewa duk wanda kasar mafi girman karfin soja a duniya ta zaba a matsayin shugaban kasa zai yi tasiri ga daukakin kasashen duniya kama daga tattalin arziki rikice-rikicen da ake a duniya da ma 'yancin kan mutane ta ce tana fata a yayin da amurkawa ke kada ƙuri'a za su kwana da sanin cewa duk shawarar da suka yanke ba amurka kaɗai za ta shafa ba amma har da duniya baki ɗaya mai sharhin kan al'amuran siyasa mai zaman kanta a Afirka ta Kudu ta ce duk wanda ya lashe zaben ka iya samar da manufofin da za su yi tasiri kan rayuwar al'umma da ke nisan duniya a Afirka. Jihar Georgia ta rika nuna alamun sake zaben tsohon shugaban Amurka Donald Trump a farko-farkon yakin neman zaben shugabancin Amurka a shekarar 2024 lokacin da shugaba Joe Biden ke bisa takarar. To amma mataimaki shugaban kasa Kamala Harris ta mai da wasa sabo zuwa jam'iyyar Democrat. A yanzu dai ana ɗaukar Georgia a matsayin ɗaya daga cikin manyan jihohin raba gaddama a sakamakon zaben wanda duk da haka ake ganin Harris na da sauran zage damtse. Duk da dai cewa Biden ya lashe Georgia a zaben shekarar 2020 ya kai ga ƙarshen nasarar da jam'iyyar Republican ta saba yi a jihar har na tsawon shekaru talatin. ya yi nasarar ne da ɗan ƙanƙanin rinjayen ƙuri'u. Idan har za ta yi nasara to wajibi ne Harris ta samu gagarumar nasarar ƙuri'un baƙar fata waɗanda bisa al'ada suka saba zaben Democrat. To amma shi ma Trump ya rika zauracin waɗannan masu kaɗa ƙuri'ar da sakamakon ra'ayoyin jama'a da aka rika tattarawa ya nuna cewa ya rika samun nasara Mai yiwuwa ne wasu ƙananan yara su 29 su fuskanci hukuncin kisa a Najeriya bayan da aka gabatar da su a gaban kotu a jiya Juma'a bisa laifin shiga zanga-zangar tsada da matsin rayuwa da aka yi a ƙasar. Hudu daga cikinsu take suka some a kotu saboda tsananin wahala kafin su kai ga shiga yarjejeniyar amsa laifinsu Kimanin masu zanga-zangar su shida ne ake tuhuma da manyan laifuffuka goma da suka hada da cin amanar ƙasa, lalata kayayyaki, tada hankalin jama'a da bijire ma hukuma. kamar yadda yake kunshi a takardar tuhumar da kafar labaran associated press ta yi tozali da ita kamar yadda takardar tuhumar ta nuna shekarun yaran ya kama ne daga goma sha hudu zuwa goma sha bakwai kacal da haihuwa bakin ciki da takaici kan tsananin tsadar rayuwa a najeriya ya haifar da zanga-zanga iri daban-daban a 'yan watannin baya a kasar akalla an kashe mutane ashirin har lahira a watan agusta aka kuma garmake ɗaruruwa a yayin wata zanga-zanga da matasan ƙasa suka gudanar inda suka nema a sama musu damarmaki da ya hada da sama musu ayyukan yi. Wani lauya mai zaman kansa da ke zaune a Abuja babban birnin kasar Akin Tayo Balogun ya ce dokar 'yancin yara ba ta yarda a sa yara fuskantar kai koman shari'a na aikata laifi ba balle a yanki musu hukuncin kisa. Ana sauraron labaran ne daga dan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Isra'ila ta kaddama da hare-hare cikin daren Alhamis zuwa safiyar Juma'a a yankunan birnin Beirut da ya haifar da gagarumar barna da rasa rai a daidai lokacin da Amurka ke jagorantar wani kokarin tattauna tsagaita wuta a Lebanon da Gaza. a yayin wani harin mai kama da wannan a sama da makonni biyun da suka wuce isra'ila ta kai wasu hare-hare ta sama akan yankin Dahiyeh. da sauran sassa a kudancin Lebanon da safiyar jiya Juma'a bayan ta ba mazauna yankin umarnin ficewa daga yankin. Kafan labaran Associated Press ta rawaito kafan labaran ƙasar ta Lebanon ko NNA na cewa mutane 22 ne hare-haren na Juma'a ya halaka a yankin Beirut. An kuma rawaito cewa rundunar dakarun tsaron Isra'ila ta ba da labarin mutuwar mutane bakwai a arewacin Isra'ila sakamakon wani harin roka a yankin iyaka da Hezbollah ta harba. A jiya Juma'a ministan harkokin wajen Koriya ta Arewa ta sha alwashin marawa Rasha baya har sai ta yi nasara a yakin da ake yi da Ukraine a yayin wata ziyara da ta kai Moscow daidai lokacin da aka ba da labarin cewa dakarun Koriya ta Arewa su dubu takwas sun shirya tsab domin haɗewa da dakarun Rasha da ke bakin daga. Ministan harkokin wajen chiok Son Hui ta tattauna da takwaranta na Rasha Sagi Lavrov inda suka gaisa da juna cikin nishadi akan idan manema labarai bayan kammala tattaunawar tasu tare da baje kolin irin sabuwar alakar da ke tsakanin kasashen biyu kasance tare da ita har sai an cimma wannan nasarar. labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. an waye gari lafiya na san yin an tashi lafiya lafiya kalau ma grace ya shirye zabe na ganka to ai ai kin ga kin ga ido na ma ba bacci ba bacci kwanan nan <laughs> kin ga kin ga kin ga alamun gajiya a ah, sai ka ce kana bin 'yan takara gangamin yakin neman zaɓe ke da? Ana magana. Ai, ko baka fi su ba kada bin su a rediyo. To, cikin gani. <laughs> Da kuma talabijin. Gaskiya ne. To, kin san wato zaɓe a kowace ƙasa ma. Hmm. Muhimmin al'amari ne balle a irin Amurka da take da tarihin demokuraɗiyya fiye da tsawon shekara ɗari biyu malama Grace. Haka kuma da yake kasancewa ta eh, tumbin giwa duk duniya suna da sha'awan suna sa ido a kan wannan zaɓe na amurka domin hulɗa ta ƙasa da ƙasa dangantaka diplomasiya batun tattalin arziki duk dai abin da ma dai sha ma amurkawa kai mm. ina tsaman ƙasashen duniya su ma waka zalika ai shi yasa kike ganin zaben shugaban ƙasa amurka ba wai shugaban ƙasa amurka bane <laughs> na duniya ne ba na duniya ne to na san yana idan mm. masu sauraro suna bibiyar shirye-shiryen mu mm. tun eh, farkon makon nan eh, dai zan ce takamamme mm. shirye-shirye mu dungurungun suka ta'allaka kan zaben amurka na ko da yake mun daɗe mun mm. fara shirye-shirye ko kuma da rahotanni da ƙara ilmantar da mutane kan harkokin zaben amurka nan da dadewa amma wannan makon baki daya zuwa kuma mako mai zuwa har lokacin da za a zaben na abin da hmm. muke kenan kama da daga ya ake kada kuri'u wa suke kada kuri'u ya ne ake gudanar da zabe ya ake tantance yan takara ya ake tantance hmm. eh, wanda ya ci zaɓe. Hmm. da dai sauransu to eh, eh, Fisa lahi yadda ake zaben nan yana da ban sha'awa sosai domin kamar yadda muka ce Um, akwai waɗansu abubuwan da ko kuma tsare-tsare da ake bi da suka zama mana baki a hmm. wajenmu hmm. kamar eh, kada kuri'a da wuri-wuri din nan kada kuri'a ta gidan waya eh. aha da dai sauransu to irin waɗannan sun zama mana baki eh, zuwa yanzu da muke magana nan na sanyi na hmm. mutanen da suka kada kuri'a wuri miliyan hamsin da shida da dubu ɗari takwas zuwa yanzu mm. guda tawa guda ɗaya tana ciki to ake wato kici ke kaɗe ta na kaɗe ta <laughs> na kaɗe ta na sanyin na <laughs> na kaɗe ta na sanyin na mm. eh, eh, to abin da ya ƙara ɗaukar hankali eh, ah, kamar yadda muke faɗa zaben nan yana da sha'awa kwarai da gaske mm. kaga dai na farko na sanyin na ana wayar da kan jama'a sosai sosai dangane da wannan zaben da kuma da kuma faɗakar da jama'a na farko akwai kamar yadda muka faɗa akwai wanda ake ta gidan waya mm. akwai waɗanda suka yi na farko wanda koda suna kasashen waje ne akwai mu ma dai mun fara samun cin gaba akalla dai akwai 'yan kasashe kalilan na nahiyar afirka da su ma suka yi zaɓe ko suna eh, wata ƙasa wannan dai bai kawo najeriya ba muna mm, fata ita najeriya da ta zama makwabcinta jamhuriyar nijar suna yi na san yana mu najeriya da muka zama eh, american afirka mm. <laughs> ai malama grace yanzu cikin wannan magana da kika yi musamman ta zaɓen wurin nan eh. wato kowane lokaci ni sai in tuna da kasashen mu na nahiyar Afirka inda ake kukan magudin zaɓe ta hanyoyi da dama ya ma aka kakkara a wukunan zaɓen ma balantana an ce a aiki wai da waziƙo ai wasu za su je ko kuma a ce a yi ƙuri'a da yanzu a ranar da ake zaɓe rana ɗaya fa magudin zaɓe ya haɗa har da wasu suna jefa ƙuri'a a rumfuna kusan eh, biyar ko shida har eh, eh, goma a rana a lokaci to an ce ka an ce ka kada ƙuri'a tun da wuri ai cikin watan guda sai ka kada ɗari amma kin ga an yi tsari ta yadda in ka kada gudan nan to baka isa ko da in ka kada ta wata ɗaya da ya wuce baka isa ka je rumfar zaɓe kuma ka ce ka jefa ƙuri'a ba ina ina kada ƙuri'an nan da na je na jefa Mm. ranar lahadi mm. ran litinin mm. sai na samu sako ta hanyar imel cewa mun samu ki madalla eh, eh, ah, idan ki san ki san da sanin eh, an sani an sani <laughs> ba da zan yin jan kara yadda muka faɗa akwai abubuwa da suke faruwa na tarihi kwarai da gaske a nan Amurka. Ah, eh, na farko dai batun yadda ake kashe kuɗi a zaben na ai mu kaga a nan yadda ake kuɗi a kashe kuɗi a kan harkokin zaɓe a nan ya bambanta mm. da yadda muke kashe eh, kuɗi a eh, ƙasashen na eh, nahiyar Afirka akan zaɓen. Abu na farko da ya kamata masu saurare su sani. Wato in kuna tunanin ƙasashen ku ne kawai ake kashe kuɗi. Kuma ga kashe kuɗi ba. Kuma ga kashe kuɗi ba. Sai dai hanyar kashe su ne ta bambanta. Haka haka haka. To dai na farko bari mu faro da kakkafa hotuna ko kuma tallata 'yan takara. Tallata 'yan takara kuma ba ki ganin wai rababa yadda ake hotunan nan. Ai shi da nake cewa na san yana akamu. Eh? <laughs> Baya jin Da akamu da madara da menene sannan da <laughs> alluna. Gidanka ko kana so ko baka so. Sai ka eh. allon gwamnati ko na kamfani kai eh. ko na asibiti sai an an rufe shi. To kaga a nan doka ce na farko dai akwai lokacin da doka ta kayyade daga lokaci zuwa daga wannan lokaci zuwa wannan lokaci Mm. Shi ne za ku fitar da hotuna mm. ko tallata 'yan takara to eh, tallata 'yan takarar nan ba ya tsaya ko kuma ya fara ya tsaya a gidajen rediyo ko kuma kafofin sadarwa kaɗai ba ah, amma har na wajen ma wanda za a yi waɗanda hukuma ta ayyana ba to kaga dai ko akan hanya akwai inda aka ƙayyade da za ku iya kakkafawa kuma kakkafawa na ko dai ku je akwai wasu tsinkaye na karafa na kanana kuma yan kanana eh, ne zaka kafi a cikin eh, wani wuri cikin kuma suna kawai wasu ba ma hoto eh wasu suna kawai wasu ba hoto eh. to kaga ko wanda ake sawa a ba akan yadin a kofar gidajen mutane sai ka ba da izini hmm. domin suna wucewa dinnan za su tambaye kan saka wannan eh, muna iya kafa waɗannan in mm. ka amince su kafa in ka amince ba ba za su kafa ba mm. kana kuma banda haka kamar yadda muka faɗa daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza idan aka ce kamar daga watan ɗaya zuwa watan biyu za ku yi idan watan biyu ya wuce da kwana biyu in baka cire ba za a ci ka tara to akan waɗannan hotuna tallata yan takarar nan da eh. saboda haka lokaci na zuwa da zaka ga waɗannan da kake gani ko ina mm. ba za ka ga ko ɗaya ba domin ana ganin shi taron mai masu wannan za a ci wato ana ce Allah ɗaya kenan eh, gari banban na'am to na san na idan za mu ci gaba da bayani ba mm. za mu yana da tsawo kwarai da gaske sai da haka tamba duk wani abin da ya shige muku duhu game da zaben Amurka mm. idan kuka aiko za mu yi kokari mu a cikin wannan ai shi yasa yau malama grace yau yau duk da labarin da muke ba masu saurare na karshe eh. yau ni zan ba da shi kuma shi a kan zaben ne shi ma a kan <laughs> zaɓen ne babban lata ne kenan da ya je babu ruwan ki zai bari sai lokaci yayi ya <laughs> ke neman zaɓe sa ke irin wannan kuɗaɗen da aka ce ana kashewa rabawa ake wa mutane kayan aiki <laughs> to na san yin bari a gurguje mu sada zumunci gaisuwa da fata alheri ta abar ya huce daga madakin sami naka alhaji garba suleiman krako ɗaya daga cikin a masu shari kan lamura a nan amurka da muka saba yin hirarraki da shi a shirye-shiryenmu yana mika gaiso fata alheri da sada zumunci ga haɗa'u yawo mai gyaran agogo da alhaji musa mai kantin sauki da kuma dan baba mai shayi dukansu a sami naka sai kuma a bashe mai goro cikin garin kayarda a karamar hukumar lere. daga ƙarshe ke mika gaisuwa fata alheri ga ango da amarya wato adamu umar abbas mai burodi a sami naka da amaryarsa Hassana Buhari waɗanda aka ɗaura wa aure ranar biyar ga watan da ya shige to da fatar an yi wannan aure a dace Allah ba da zaman lafiya da albarka zaman tare. To amin sun amin to a malama Grace bari in ƙara tunatar da ke da masu sauraron mu cewa cigiyar da muka bayar ta Sule Walgutu Zulu da Nasiru Shindi har yanzu fa ba a ji ah, su ba don haka muna nan muna ci da cigiya a tsohon ɗalibai ne a kwalejin nagarta ta Sokoto. An samu nasara. <laughs> har yanzu tukunna to bari mu kara isar da sakon gaisuwar bar ya huce zuwa ga baba gana alhaji da buwa nguru da sarki gadidi mai kayan miya malam madori sai sanusi kaura alkalere jihar bauchi da alhaji nuhu mai dusa malam madori da comrade ilyasu yakubu digawa sai mai unguwa usman kahu malam madori da ado salati goma ga annabi jau sai sani gulle kamfala malam madori sai kuma haruna muhammad katsina da alhaji shafi'u ke nono sai malam dan juma katsina da usman manika mai ruwa road funtuwa da fa'ilu dan ladi mahuta sai aliko a auta kafin telwa sai isa lawal magajin garin girgir da alhaji mai langi-langi wato sani mai langi-langi a wuri da alhaji haruna bibi wayatar masuwa da ishaya lamu dan masanin limoro sai kuma sani mai mai aikin wutar lantarki ginda akwati to malama grace da fatan dukkan su wato su za su yi karshen mako lafiya a yi hakuri ba za mu iya game kowa da gaisuwa kamar yadda koyaushe kike faɗa haka haka labarin naka. amma na Grace. <laughs> Ka samu Afirka muke eh, ta batun harkokin zaben Amurka nan kasan mm. wannan zaɓe na bana ya tsima mutane sosai eh, eh, musamman mata ba a nan Amurka ba kaɗai har a ƙasashen duniya kasancewa ita takarar jam'iyyar Democrat Kamala Harris mace ce. Mace ce duk da ba wannan ne karin farko ba amma kuma akwai abubuwa da dama da suke da bambanci da na da. Yawa to mutane za su so su san cewa ba ma da Hillary Clinton aka fara tsaye da mata. A ina ba da ita aka fara ba. An fara tun lokacin da matan ma musu ita jefa ƙuri'an ba. <laughs> Ita wata da ake kiran sunanta Victoria Woodhull. Na'am. A shekara alif da ɗari takwas. Mm. Da sanyi da saba'in da biyu. Ita ta tsaya ta fitar da kanta takara a lokacin nan. Sannan muna 'yan yara. Ah, <laughs> sannan ana da muku bajina da sanyi na. 1872 in ji Baturi. <laughs> Muna 'yan yara. to ita ta ta bugi kirji ta wai za ta tsaya ta tsaya ta karatu a wancan hmm. lokacin ma ba wai ana magana tsaye da mace takara ba eh. mata kansu ba su da kuri'a ba su ko takara a yau dai ana ana batun cewa ba a kasashen mu na nahiyar Afirka kullum ana faɗan cewa mata sukan ce su ne suka fi yawa hmm. idan a tsakanin masu kada kuri'u to ba a Amurka kaɗai ba Afirka hmm. kaɗai ba na sanyi na har a Amurka mata ne galibi bakin manta mata sun fi maza yawa duniya haka abin yake wato to amma kuma ko sun yawa suka ki fita fa a suna fita ai sun fi sun fi sun fi mazan ma kulawa fa sun fi mazan kulawa to a wancan eh. lokacin kaga ba ta ma gadara da cewa mata za su fita domin ba ta ma da kuri'a ita kanta ba ta da kuri'a balle ta na wata mace ta to sai bayan da ta tsaya wannan takarar shekaru hamsin baya mm. kafin mata suka samu izinin kada kuri'a to wannan <laughs> matan Victoria na sanyin na mm. wato da ta tashi yadda take yakin neman zaben ta da duk da a lokacin mm. da ta fita gangamin yakin neman zaɓe sai ta je tana irin su kalaman batancin nan. Gagaga sauran 'yan takara. Aka kame ta a'a irin da ta ce wai abin da ya sa za su zaɓi mata. Hmm. Ba zan faɗa a rediyo ba. To. To. Na <laughs> fahimta. Lokacin ba irin wannan lokacin ba na sanyi da komi ma za a yi. yanzu ka kame ta suka kulle. A yanzu kan kowa na da yanci. Sai fursuna. Sai fursuna. Sai fursuna. Hmm. Aka kulle. <laughs> Tana ce aka ida zaɓe. <laughs> Tana ce aka zaɓe. Yan takara. To banda haka kuma wani abu kuma da aka yi um, a cikin harkokin zaben Amurka da ya zama na tarihi shine a lokacin da wani da ake kira uh, Horace Greeley Ah, ya tsaya takara to shi a lokacin da ya tsaya takarar nan ah, na sanyi na ana ciki kafin lokacin da za a zo duk da yake dai ma eh, eh, bai ci zaben ba dai amma kafin lokacin da za a sanar da wanda ya lashe zaɓe sai ya zo ya rasu mm. to wannan shi ma ya yi tarihi a zaben Amurka. Na'am to Malama Grace sai kuma wani babban abin da yake daga cikin abubuwan tarihi din kamar yadda kika faɗa eh. shine a shekara ta alif da ɗari tara mm. daidai 1900 eh. mm, in ji eh. bature shi kuma wato wani <laughs> abu shi ma oh oh. Oh <laughs> shi ma wani abu da ba sabon ba a taba gani ba shi ma ya faru a tarihin zaɓen Amurka sa'ad da shi kuma wani wanda yake kulle a gidan yari eh. ya tsaya takarar shugaban kasa <laughs> kuma kuma abinda zai baki mamaki ba ya eh. sami kusan kuri'a har miliyan daya eh, an kanka da shi a zaɓe amma ya fafata sosai ah, ya fafata na'am to sai sai daga bisani ma shugaban kasar da ya ci shi kuma sai ya yafe mishi wannan Grace. <laughs> Malama Grace, wato wannan labari ah, ba wai gaskiya ba ne irin almara ce da irin ah, eh. yadda ake haɗawa. Eh. Amma dai ke san wato mutane suna tsayawa suna ɗan haɗa almara gwargwadon yadda take. Yanayi ke tafiya. Gwargwadon eh, yadda kuma wato ana nuna na ana so ne a nuna irin kowane irin ci gaba da kowace ƙasa ta samu a tsarin zaɓenta. To sai aka ce wai ah, da ɗan Birtaniya. da dan america eh. da dan ingila eh, ba dan najeriya a a a a nan ni ni ce dan najeriya ne ce miki ni da dan birtaniya eh. da dan Amerika eh. sannan da dan Najeriya. A'a ai baka ce da dan Najeriya ba. Ayya ta ai kuskure na. Oh, ah. Sai na ce Ingila ko kuma na ce Birtaniya to ai dan Najeriya ne kai. <laughs> Ah, wannan harka ba dan Najeriya ciki. Wai sanyin na. Wai su ne wai to sai irin kowa na son ya nuna irin yadda tsarin su yake da karfi ko da eh. kyau ko da wani abu to eh. kowa dai yadda dashi yake haka ya Aka ce sai can dan Birtaniya sai ya bugi kirji haka sai tashi ya ce oh, ai mu wallahi mun ci gaba saboda mu zaɓe in eh. ana yi kwana biyu eh. ya kai an bayyana zaɓen shugaban kasa eh. ah, sai da amerika ya tashi sai cewa wallahi na kuma ma yana tsaiko mu namu dama kana jefa ƙuri'a ana kirga ta saboda haka ana rufe rumfar zaɓe an san wanda ya ci zaɓe kaga iyakar sauri kenan iyakar sauri kenan a ah, dan najeriya na ce na gida kai ah, sai ce wala kuna ku duk bai sauri ba <laughs> mu wallahi tun wata guda kamin zaɓe an riga an sa

adadin kuri'u da za a kowace jam'iyya ta samu hmm. kafin ranar zaɓe sai a zo kuma ranar zaɓen na ta akwai abubuwan koya kwarai da gaske muna fata za mu yi la'akari da irin waɗanda za mu mai da hankali ga abin da ya zama mai kyau mu koya hmm. abin da kuma ba zai zama mana alheri ba mu wace kal da shi kwarai da gaske to na san yi na ga malama juli na daga mana hannu sabili da haka tilas mu ja birki nan yanzu a madadin murtala faruk sanyi alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya lafiya da abin da lafiya za ta ci idan muka shigo mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana yiwuwa za mu zo da sakamakon zaɓe. Hmm. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauki da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.